الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 440 wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan goma shekara ta 2018 ta miladiya za mu tashi darasi na 46 a cikin karatunmu na alfiya ta ilmul athar ta al'imam jalaluddin suyuti rahmatullahi alaihi muna cikin babin man tuqbalu riwayatuhu wa man turaddu riwayatuhu za mu tashi baiti na 319 ko wa aradu fi hadhihi al-azmani na'am
bismillah alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd fa yaqulu al-mu'allif rahimahullah wa a'radu fi hadhihi al-azmani an i'tibari hadhihi al-ma'ani لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبت ثبت بر وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل نعم يتشي وأعرضوا في هذه الأزمان ما لمن حديثي sun kau da kai a waɗannan lokutan namu wato a zamanin da imamu suyuti yake rubuta wannan alfiya tasa wato a zamanin almuta akhirun bal wannan tun ma daga a lokacin su imamul bai haƙi ne an itibari hadihil ma'ani ga wato aiki ko kuma lura da waɗannan ma'anoni ƙa'idodi da aka ambata na aljarhu wa ta'dil wannan ka'idodin da aka faɗa na adala wa dhabtu to a wannan zamani yanzu babu zancen a ce fulanun fiqa fulanun da'if gairu fiqa ko saduqun sayyi'ul hifz waɗannan ma'anonin yace wa a'radu anhu me yasa yace li usriha saboda wahalar tabbatar da wannan wahalar tabbatar da waɗannan a sifofi da ƙa'idodi a kan masu riwayar hadisi ma'akauni zal muradi tsara baƙa silsilatil isnadi tare kuma da cewar a manufa a yanzu wato hadal murad hadal maqsud a yanzu manufarsa kasancewar baƙa silsilatil isnadi ai baƙa'u nan sai ya yi almahamuz ya mai da shi maksur ya shafe hamzar saboda wazir tsara baka silsilatil isnadi maksudin yanzu isnadi a faɗe shi a ce haddasa na fulano da akbara na fulano ba don tabbatar da a farko don tabbatar da inganci da rashin inganci ne amma a yanzu don dai kawai albarkar cewa ana da silsilar isnadi yanzu kamar yanzu ne za ka ruwaito hadisi daga cikin bukhari yanzu sai ka ce sai kana da isnadi daga kanka har zuwa imamul bukhari sannan za a karbi hadisinka sai dai in ka samu wannan an rike dai albarkar cewar da haka ake yi kai ma ka shiga cikin jerin gwanan haka kana da kana da silsila kana da isnadi kana da isnad shi yasa littabarruk tabarruki ne kawai ake yi amma asalin maksudin da yasa aka rinka jarhu wa ta'dil na a inganta a tabbatar da inganci ko rashin ingancin hadisi yanzu ba shine muradin a naqdus sanad ba a wato na wannan zamanin ake ne ba shine muradin naqdin ruwatu ba falyu'tabar taklifuhu was-satru dan haka abinda ya kamata a lura da shi ga duk wanda yake za a karbi riwayarsa idan ya zo a yi la'akari da taklifinsa cewa mukallafi ne na baligi mai hankali wasaturu da kuma wato halin sutura shine masturul hal zahirul islam inda zahiri musulmi ne shi kenan wa ma rawa athbata sabtun barru kuma abin da ya ruwaito tabbataccen wato sabtun wato mai amintacce barrun nagartaccen mai riwaya ya tabbatar da shi asbata wato ba'ana abin da ya ruwaito abu ne wanda yake tabbatacce ta hanyar nusa asalinsa wato ya ruwaito daga asalinsa kuma asalin nasa tabbatacce ne waliyarwi min muwafiqin li asli kuma in ya tashi yin riwaya yayi riwaya daga abin da yake yake muwafaka da asalin nusha wadda take mu'tamada wadda take yaddada tabbatatta a muwafiqin li asli shuyukhihi ga wato asalin nushar malamansa fa zaka dhabtul ahli to wannan shine dabtun da ake nema na ma'abuta wannan sha'ani a yanzu ay al'ahal bi ma'ana ahlu sha'an wannan shine dabt din da ake nema ba a buƙatar yanzu a ce dabt din da ake nema na a ce za ka iya istihdarin abin da ka ruwaito da ka bal kawai dai ya zamanto kana da nusa tabbatatta ba wadda kawai ka je katsinta a wani waje ba ta wijada bal nusa ce wadda kai mukabalarta daga nusar malamanka to kuma yanzu ma duk tahqiq ya wadatar tunda in aka tashi buga in aka tashi buga littafi za a tara nusakh din ne a yi muqarana a tabbatar da nassin kamar yadda yake daga asali ana ishara ga sabanin nusakh din saboda haka wannan ta wadatar da kai inda ka samu inda ka yi riwaya daga nusha mu'tamada shikenan ya rage kuma kawai ka yi fa'idar wannan ilimi shine a duba isnadin da ba a yi hukunci a kansa ba da malamai ba su yi hukunci a kansa ba ko suka yi saɓani kai ka zo ka duba ka ɗabbaka waɗannan sharuɗan a kan suruwat ɗin da suke a cikin isnadin littattafai na sunna al-mu'tamada amma yanzu ka zo ka ce za ka rinka naƙadun ruwat wannan a arabu anhu sun kau da kai daga wannan to ka gani jarhuwar ta'adil ɗin ma da aka yi shi saboda hadisi sun ce a wannan zamanin an kau da kai amma yanzu waɗansu sun zo sun ce sai a yi jarhuwar ta'adil a kan malamai da ƙungiyoyin addini suna nan suna badda adda mutane suna nan suna a wanda suka ga dama su shigar da shi cikin suna wanda suka ga dama su shigar da shi cikin bid'a wanda suka ga dama su kafirta shi ma suna nan suna yi damu nan ba mu san a fitinar ba amma yanzu ma ta danno kai a nan nigeria a nan nigeria suna nan suna ta yi suna nan mu duk yan bida'a ne a wajensu eh duk mu yan bida'a ne eh to ha gani shi da yake yana kula su ai da yake yana kula su yana yana yana yana yana jefa musu raddi duk mu su dakta sani su duk mai dan sauki saukin wanda suka dan sassauta masa malam abubakar malam abubakar birnin kudu to wai jar wata adil suke ai ba wanda zai ai wato daga baya za su zo su ci kansu ne daga baya sai su koma su yi kansu kamar yadda suka fara ɗan wanda suka fara ɗan a madina ayyar ta da wutar tana cin kansu na'am suna yi a social media ɗin amma yawanci suna da durus ɗinsu da rubuce har rubuce-rubuce suke ta yi ai kasan har sun yi mu'jam sun yi mu'jam na du'atuwal na wato a alam wal jama'at a ce fulan sai a ce zindiƙun halik a faɗi sunan mutum a ce bidi'in muhtarik hakanan to ka gani ma su kansu ma malaman hadisin sun ce jarhuwar ta'adil ya riga yanzu ba za a yi shi ba saboda maksudinsa inganci da rashin inganci kuma wannan ya riga ya tabbata da samun nusa na hadisi mu'tamada tunda yanzu babu wani hadisi da zaka samu da zaka babu wani hadisi da za a ruwaito da zaka neme shi ka rasa a cikin littattafai na hadisi in ma wani ya kawo wani hadisi daban da baya cikin littattafai to ka san ba hadisi bane tunda an riga an samu littattafai yanzu an nazar shine kawai ka duba isnadin da aka kawo wannan hadisin amma yanzu ka ce zaka yi naqdur ruwat daga nan har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma zaka san su ina ma zaka san su na'am a tun ma kafin zamanin imam suyuti bal kamar a a bal malam bai haƙi shi ya shahara maganar amma asalin maganar tun zamanin alhakim malamin bai haƙi alhakim yaushe ya rasu ɗari hudu da biyar ɗari hudu da biyar na'am wannan gado da ya da abinda karanta a farkon
eh a shi ibn salah cewa yi a tasih wata da'if yanzu ba zai yiwu ba sai dai kawai mutum ya yi taklid saboda yana da wahala a san wato a ɗabbaka ƙa'idodin a waɗannan shirut na adala da zabt ɗin a kan ruwat to shi kuma ya fito ne daga babin a cewa an rufe kofar ijtihad wanda ya shahara a wancan lokacin wato sai dai mutum ya yi taklid ga shi ma kuma kaga ba a sallama masa ba ai malaman wato wa aradu sun kau da kai ma'ana malaman hadisi da waninsu a cikin waɗannan a cikin waɗannan lokuta waɗanda suke na baya wato na ƙarshen zamani al-imam al-hafiz zahabi wanda ya rasu shekara 746 ko
الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر ayyaka wadda take rarrabewa tsakanin magabata tsakanin wanda za a ce masa yana cikin magabata da wanda za a ce masa yana cikin yan baya wa shi ne ƙarshen shekarar 300 ƙarshen shekarar 300 wannan shi ne alhaddul fasil sau da haka a bisa wannan kaga addar kutni wanda ya rasu a shekarar 390 za a sa cikin mutu akhiri abu awana wanda ya rasu shekara 313 za a sa cikin mutu akhiri amma irin su a wato tabakar karshe shine irin su imamun nasa'i tunda shine 303 to kaga su sai su zamanto su ne mutaqaddimin amma as-sahih as-sahih ra'su 300 karshen shekarar 300 din ba wai cikar shekarar 300 ba karshen ta shekara 400 kenan shine haqiqatu ra'su 300 saboda haka sun addar kutni duk sun shiga cikin almutaakhiru almutaqaddimun kuma wannan ma shine itibarin malaman malikiya ko wajen malaman fiqhu na malikiya su ma sun sanya alhaddul fasil tsakanin magabata da waɗanda suka zo daga baya su ne tabakar ibn abi zaid alqairawani shine 390 din su ma wajen wato karshen shekara ta 300 cikar shekara 300 wato in shekara 400 duk wanda yake 400 da bai cika 400 kafin shekara 400 to mutaqaddim ne bayan shekara ta 400 mutaakhir ne wato wa aradu sun bijire sun kawo da kai gabarin wato idaya da lura da da waɗannan ma'anoni daga tattarar waɗannan ma'anoni ai waɗannan sharuɗai magabata da aka sanya akan masu riwayar hadisi da kuma malamai da suke riwaya wannan wazalika wannan zalika ya udu ila maza? al'itirab al'itirab al'itirab wannan i'irab nasu kau da kai da suka yi li usriha na'am saboda wahalar waɗannan sharuɗai da kuma wato a gagarar cika su ya ta'azzara bima at-ta'azzur shine wato adamul imkan da rashin yiwuwar cika waɗannan sharuɗai على ما شرط alama shurta bisa abinda aka sharɗanta مع كون ذا المراد tare da cewar tare da kasancewar wannan manufa wannan maqsudin أي المقصود ai wato al-maqsudi abin abin abin nufi الآن a wannan zamanin a yanzu صار بقى سلسلة الإسناد ya zamanto shine wanzuwar jerin gwanan isnadi silsilar isnadi المختص بالأمة المحمدية sallallahu alaihi wasallam wadda take banta daga al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al'umar al'umar muhammad na sallallahu alaihi wasallam kawai zaka sami isnadi mai kira'a zai gaya maka a isnadinsa bal wato har yanzu a- akwai a, na taba baku labarin waɗansu mutane a misra da suke da'awar cewa su hatta ma lahan ɗin karya harshen yadda suke a tilawar alkur'ani shi kansa suna da isnadi har zuwa annab sallallahu alaihi wasallam cewa yadda yake karatun ne su ma haka suke akwai su suna nan a misra eh akwai su kuma abu ne ina ganin wato wanda yake akwai malamai da dama akwai wani sheikh usama a da walin gwandu a malam muktar ya kasance yana yawan zuwa wajensa lokacin yana karatu a misra shi malami ne usuli a a a misra din masu waɗanda sun riki manhajin ibn al-qayyim yawanci dukkan abubuwan su ra'ayoyinsu duk suna tafiya ne akan tarjihin ibn al-qayyim al-jawziya to shi a masallacinsa dama ba wanda yake sallah sai wanda yake da wannan ijaza Eh, su ne suke yin sallah wato hatta yadda suke rera shi karin karin harshen Eh, karin harshen ba wai kawai sun zo sun yi isma sun karanta a gaban malami an ba su ijaza ba kamar yadda nan Sheikh Abdul Mu'in yake yi tunda yana da ijaza shi ma yake bayarwa to hatta a kira'ar ma wato a salon karatun eh yanzu kaga kamar a ce mutum ya kwaikwayi salon karatun husari ko saran- salon karatun abdulbasit a ce in ya koman shawi a ce ya yi wannan yadda yake salon yadda yake karya muryar a kowace haka zai zo ya yi a bashi ijaza to su haka suke kasan ba wanda yake zai ce ya baka ijaza a salon karatun husari ko ba haka ba ko a salon kalm- karm- wato karya muryar manshawi eh, ko karya muryar sudais na to amma su hatta a wannan to wannan yana daga cikin abin da yake banta da al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam silsilar isnad yanda za a mutum zai ji zai yi karatu wajen malami shi kuma malamin shi ma dama ya riga ya ka- ya yi karatu wajen malaminsa har ya zuwa ga a- a- annabi sallallahu alaihi wasallam na'am والمحاذرة من انقطاع سلسلتها da kuma kiyaya ko wato da jin tsoron kan cewar wannan silsilar ta yanki ya zamanto abu wanda yake a gado na wannan al'umar ya yanki to shine maksudi yanzu ya zamanto cewar mutum shi ma dai yana da isnadi shi ma dai yana ya- ya shiga jerin gwanan haddasana haddasana
وقد قال البيهقي Eh, domin hakika imamul bai ya ce القصد من روايته مقصود.
والسماع منه manufa daga riwayar hadisi da sauraronsa أن يسير الحديث مسلسلا da ya zamanto hadisi yana da silsila بحدثنا da had- silsilan nan da ta kunshi haddathana an gaya mu wa akhbarana an karanta mu وتبقى هذه الكرامة wannan daraja ta wanzu التي خصت بها هذه الأمة wadda aka keɓanci wannan al- aka keɓantar da wannan al'umma da ita شرفا لنبينا sallallahu alaihi wasallam domin ɗaukaka ga annabinmu sallallahu alaihi wasallam tunda shine yace tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum kaga ya sanya mana ga manhaji kuma ya zamanto babu wata al'umma da take da wannan sai wannan al'umma dan ba za ka samu haddathana haddathana a cikin yahudawa ko nasara ko rum ko tarihin greek ko tarihin hindus ko wajen yan japan da makamantansu ba ba inda za ka samu had- inda ake riwayar ilimi da wannan uslubi na silsilar haddathana haddathana sai al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kiyaye wannan shine maksudin yanzu silsilar isnad amma ba tabbatar da a inganci da rashin inganci ba wanda shine asalinta آه فذلك المطلوب والمقصود أن يعرف المقبول والمردود مم.
فليعتبر من الشروط ما ده- يليق بالمراد don haka a yi la'akari daga sharaɗai da abin da zai dace da wannan manufa المذكور wadda aka ambace ta على a تجرده bisa kaɗaituwar ta ita kanta wannan manufar kaɗai
وليكتفى بما يذكر a wadatu da abin da aka ambata na cewa a samu wannan wahuwa تكليفه shine to wannan abin da za a lura da shi na sharaɗi shine taklifuhu kasancewarsa wa kasancewar mai riwayar mukallafi ne أي كون الراوي مكلفا ai yana nufin wato kasancewar mai riwayar mukallafi ne والستر kuma a yi itibari a yi izina da ha- wato halin sutura Uh, wato a- a- halin sutura shine bi ma'ana a yi amfani da zahirin hali na'am بأن يكون bi an متفق- la ya kuna بأن لا يكون na'am akwai la eh, shi yasa ya sanya ta baina maqufai ne haka yake a nuskhar amma shi muhaqqiq yayi ilhaqin ta saboda as-siyaq dole ne sai an fade ta
بأن لا يكون متظاهرا بالفسق ya zaman t- domin eh, a- a- shine ya kas- a- kada ya kasance mai bayyana fasikanci أو السخف ko kuma wato ra- a- a- a- a- a- a- a- as-sakhif wanda yake wato mai ya nuna a, wauta da rashin nutsuwar hankali الذي يخل بمرو- بمروءته wanda yake gurbata mutuncinsa ليتحقق عدالته domin adalarsa ta tabbata
وعبارة الذهبي في الميزان ibarar imamu zahabi a cikin almizan wane ne li- almizan dinnan mizanul i'tidal fi naqdir rijal na'am العمدة في زماننا wato al'umdatu madogara a wannan zamani namu ليس على الرواة yanzu ba akan masu riwayar hadisi bane بل على المحدثين bal ya a- ma- ma- madogara akan malaman hadisi ne والمفيدين da masu da da ɗalibansu almufidina wato masu zuwa su samu fa'ida wajen malaman hadisi wato wanda suka shagaltu da neman ilimin hadisi wajen malamai والذين عرفت عدالتهم allazina ni babu waw a nuskata Mm. Mhm. ai al- rashin waw din yafi Mm. Mm. allazina urifat ad- dan na'at ne na'am allazina urifat adalatuhum وصدقهم wa sidquhum في بطن أسماء السامعين waɗanda aka san a- adal- adalcinsu da gaskiyarsu wajen kiyaye sunayen masu riwayar hadisi ثم من المعلوم sannan abu ne wanda yake sananne أنه لا بد من صون الراوي la ba- babu makawa daga wato tsarewar rawi ya zamanto ya tsara kansa وستره da kuma wato bayyana halin sutura ta zahiri إلى har ya zuwa ga ƙarshen zancensa
وليعتبر في بطن ما, ما روي ma rawa روى kuma a yi izina wajen wato kiyaye abin da ya ruwaito
أي حفظه له ai wato yana nufin wato cikin had- haddasa ga abin da ya ruwaito بأن أثبت ثبت بر da cewar wato sabtun amintacce barrun nagartacce ya tabbatar بوجود سماعه da samunsa a wato jinsa بخط ثقة bi khatti thiqatin da ha- da rubutu wanda yake amintacce ba wanda ake tuhuma ba cewa wannan a hakika rubutun malami ne ma daga cikin malaman hadisi sanannu in ya- in aka samu nusa وليروي من أصل صحيح kuma in ya tashi riwaya ya za- شيوخه na'am ya zamanto ya yi riwaya daga littafi wanda yake ingantacce asalin littafi ingantacce muwafiqin li asli shuyukhihi wanda yake mai muwafaka ga littafin ga asalin littafin malamansa
كما تقدم kamar yadda ya gabata wajen cewa in mutum ya tashi riwaya daga nuskha ta zamanto nuskha ce mu'tamada muqabala فذاك الذي ذكر هو ضبط الأهل to wannan wannan abin da aka ambata shine dabtul ahl al'an shine haddar ma'abuta al'ahal yana nufin ahlul hadith ma'abuta hadisi al'an a yanzu وذلك wadhalika dalilin wannan kuwa أن الأحاديث التي قد صحت cewa hadisai waɗanda suka inganta أو وقعت بين الصحة والسقط aw waqafat أو وقفت Mm,
وقع- waqafat dai waqafat din zai fi أو وقفت بين الصحة والسقم ko kuma ta tsaya tsakanin inganci da rauni
فقد دونت to an riga an rubuta قد su دونت an riga duk an rubuta su a cikin littattafai وكتبت في الجوامع akan an rubuta su a cikin littattafan hadisi التي جمعها أئمة الحديث wanda malaman hadisi suka tattara su فلا يجوز أن يذهب شيء منها
ala jami'i na haka ba abu ne da zai halatta a ce wani abu daga cikin hadisai ya kubuce ma dukkan malaman hadisi ba shi ne abin da muka faɗa babu wani hadisi da za ka kawo a ce ka neme shi duniyan nan ka rasa shi a cikin wani littafin hadisi
وإن جاز أن يذهب على بعضه duk da zai iya halattar zai iya yiwuwa zai iya halatta ya zamanto sashen su hadisin ya kubce musu لزمان صاحب شريعته بها S- do- a- a- saboda ma'abucin shari'a Allah jalla wa'ala ya lamunce kan cewa zai tsare ta saboda haka babu abin da zai salwanta zai iya yiwuwa ya zamanto waɗansu ba su san hadisin ba shine ka nemi hadisin ba ka same shi a cikin littattafansu ba kamar ka nemi hadisi baya cikin kutubu sita amma a ce dukkan littattafan hadisi da ake da su a aljawami wal musannafat wal masanid a a- abin nan wal ma'ajim a ce wal ajiza al hadisi a ce dukkan nemi hadisi baka same shi ba sannan kuma ka ce ai a a ce maka wannan yo- yo ka tara duk wanda ya ce maka ya tara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake wa zai iya tara su Mm, ka sa shi a cikin wanda baka sani ba Mm, to wannan ihala ne ala jahala Eh, saboda in ya yiwu waɗansu ba ka sami hadisin a cikin waɗansu daga cikin littafan ba to ba zai yiwu a ce cikin- a cikin dukkan littafan hadisi babu wannan hadisin ba kamar yadda su imam ahmad ne suka ce idan aka ki ambaci hadisi ya haya bin sa'id al-qattan ya ce bai san shi ba to ba hadisi ba ne ba hadisi to kamar wannan ne saboda su a can su ne mausu'a na ilimin to yanzu kuma abin da yake mausu'a su ne abubuwan da duk wayannan malamai suka rubuta suka tattara a ce ka hada su ga baki daya da jawami da sunan da mu- musani da sauransu a ce babu hadisi a cikin nan to wannan ya nuna kan cewa ba hadisi bane Eh. to tunda ku al'amarin ya zamanto haka kaga babu zancen a ce a ai ai izina da silsilar ruwatul hadith yanzu a ce to wannan hadisin mun bincika ba mu gan shi ba to kai da ka kawo mana wannan hadisi kawo mana isnadinka saura ka ya kawo isnadinsa a ce to za a yi naqdin rijal a duba a gani suwaye a cikin isnadin wannan zamanin ba zai yiwu ba saboda duk wanda zai ruwaito hadisi in dai malamin hadisi ne in dai ɗaliban hadisi ne zai tike ya zuwa ga littafi daga cikin littafin hadisi na'am na'am قال البيهقي imam al-baihaqi yace فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم to wanda duk a yau ya zo a yau da wani hadisi wanda ba a samunsa wajen dukkanin waɗannan littattafai malaman nan na- a cikin littattafan malaman hadisi لم يقبل منه ba za a karba daga gare shi ba to ka gani a sheka a a a a a- a karnul hamis kenan bai haƙi yake faɗan wannan Mm.
ومن جاء بحديث معروف عنده wanda kuma ya zo da hadisi sananne a wajensu فالذي يرويه لا ينفرد بروايته to wanda ya ruwaito shi baya kaɗaita da riwayarsa والحجة قائمة بحديثه برواية غيره kuma hujja tana tabbata ne da riwa da, da- da wannan hadisi nasa ta hanyar riwayar waninsa ga wannan hadisin إلى har ya zuwa ƙarshen maganarsa ومن ثم a bisa wannan ne قال بعضهم waɗansu wan- sashin malamai ya ce تروى الأحاديث عن كل مسامحة wa innaha lima'aniha mu'aniha وإنها لمعانيها mu'aniha معانيها haka dai haka ya sa ta baina qausaini تو لو
آه.
بركة وأكثر, وأكثر الناس بهذا الأساس معانيها
yace turwal ahadith ana ruwaito hadisi an kullin daga kowa musamahatan da babin musamaha a ce dai an dai ru- an samu dai riwaya din nan wa innaha lima'aniha mu'aniha kuma su waɗannan hadisai me mai yin a mai wahala wajen neman su a kamar baiti ne eh baiti ne wa inna halim wal ahadisu an kullin musamahatan eh wa innaha lima lima'aniha mu'aniha aliha Mm. wa innaha lima'aniha mu'aniha Ah, wannan baitin ah, al-ethiopi bai kawo shi ba kuma a cikin nuska ku haka ya sanya mu'aniha din lima'aniha mu'aniha a babu aliha babu aliha din to aliha to shi takmila ya sanya shi yasa ya sanya ta baina maqufataini na'am bai kawo shi ma kamar baiti ba aha
babu baiti ne amma ne a cikin nuska ta baiti ne wa turwal ahadithu an kullin musamahatan wa innaha li ma'aniha mu'aniha Eh, sai a- sai a dauki al mu- mu- mu'a- mu'aniha a- ai zai zama to takrar ne yana ganin al mu'ani min al mu'ana Eh, min al mu'ana wanda yake gogayya wajen ne wajen nemanta to a ma'an- ma'anonin hadisan suna sun tabbata gare shi wa innaha a a lima'aniha mu'aniha mu'aniha lima'aniha Eh, wato almu- wanda yake mu'anati wanda yake gogayya wajen samun ilimin to shine wanda ma'anar hadisan suke wajensa eh wa inna hadhihi aliha ma'ani eh eh wa innaha lima'aniha mu'aniha Ah, wa innaha wa innaha mu'aniha lima'aniha eh eh sai zaman to hadin ita damiru sha'an ce so mu'aniha lima'aniha shine mubtada wal khabar wa aktharu an-nas bi hadhihi al-asar mafiya yawan mutane a waɗannan zam a waɗannan lokuta لا يدرون ما يقول ba ma sa sanin abin da suke riwaya ولا يعرفون هذا الشأن ba su san wannan a- a- a fanni ba إنما سمعوا في السرة kawai dai sun yi riwaya ne a halin wato a kankan a halin yarinta واحتيج إلى علو سندهم في الكبر kuma aka buƙacu ya zuwa ga wato sanadinsu wanda yake maɗaukaki yayin da suka girma فآل الأمر إلى ما تقرر sai ya zama to al'amarin ya koma ya zuwa ga abin da muka tabbatar na cewa baqa'ul silsila والله أعلم wallahu a'lam sai ga mutum shi kawai ya samu dai isnadi a ce aiwa ne tsakaninsa da imamu suyuti tsakaninsa da imamu suyuti mutum a, a- a- a- a- a- mutum bakwai ne mutum shida ne to sai ka samu wani kuma shi tun yana yaro ba ruwansa ma da harkar amma ya taso a gidan ilimi sai aka ce to kai ma ka karanta a saka a saka a cikin isnadi sai ya zama to tsakaninsa da imamu suyuti mutum biyar sai a yi ta nemansa ba ruwansa da sha'anin harkar ilimin don dai kawai shi ma a ce an samu silsila an samu uluwi sanad daga wajensa to wannan a zamanin su ma kenan muku yanzu ma mu yanzu ana neman ma wanda eh, kamar yanzu mu lokacin da muke madina malamin mu sheik ibrahim nur saif da yake ah, ya samu irin waɗannan asani din na yaman da na india da yake so har yanzu akwai waɗanda suke suna karantarwa da asani da tafai to akwai wanda suke ya- ya- ya- yana raba isnadin bukhari ya baka ijaza ita ma ba wai sama'i za ka yi ba na bukhari din kawai ka je ka same shi sai ya rubuta maka ijaza ya jaza maka riwayar bukhari kai ma a saka a cikin silsilar sanad Eh, ويعرف أن تفينا خير من لك سنة eh كما ذكر الإمام البخاري وعيوب eh ya zuwa ga lokacin a daga dai ya zuwa ga tarihin nuskar ya zuwa ga tarihin nushar Mm. yanzu ai kaga kamar yanzu ita im- a nushar a a a ri- a- a- wato nushar da take mu'tamada wajen riwayar bukhari wadda ake ce mata al-yuniniya wadda shi al-hafizul yunini ya tattara nusar din bukhari daban-daban yayi ishara ga sabaninsu aka karanta ta a gaban ibn malik ya yi tashihin fuskoki na arabiya da ita ibn malik dai al-nahawi a fa'i a karanta ta a gabansa ibn malik eh, dan karni na bakwai ne a karanta ta aka yi zabtinta to ita ce wadda tana nan an buga ta a juz'i uku din nan ita ce wanda wani lokaci na kan fito da ita lokacin karatu na nan al-yuniniya to bu- a- a- abin nan ko waɗanne haka zalika za ka ga a nushar imam nushar sahih muslim riwa wadda take a kanta alqadi iyad ya ruwaito sa yayi sharhin sahih muslim ita ma da isnadinta wanda suke da isnadi zuwa ga alqadi iyad kuma za ga littafai din har yanzu din da su waɗanda a da haka za ga malamai idan sun karantar sai su rubuta sai a bawa mutum ijaza akan cewa an karanta wannan littafin akan sa kamar yanzu gidan kabara yanda suke riwayar a shifa kaga shi malam kabara Allah ya ji kansa da isnadin sa hayya zuwa ga hayya zuwa ga qadi iyad hayya zuwa ga qadi iyad kasiyuni wajen karatun sa na ashifa yakan kawo isnadin nasu da sunayen malaman har ya zuwa malamai na nan da yadda suka ruwaito tun wanda yake zai nuna maka ma yadda ashifar ta shigo nan daga cikin silsilan malaman wannan yana daga cikin fa'idar wannan tarihin ilimi yano tarihin ilimi don sanin malaman da yake sun zamanto kan cewa su ne suka yada ilimi a wuri na'am مراتب التعديل to mun gama allah sifatu man tuqbalu riwayatuhu wa man turad wannan a shine a mun ji qawaid din da shurut na aljarh wa ta'dil to yanzu kuma sai alfazul jarh wa ta'dil shine bangare na biyu na ilimin jarh wa ta'dil shine zamu shiga maratibut ta'dili wa tajrih Mm, wanda shi wannan a fa'idar sa a ilimin mustalah don ka san a don ka san fassarar maganganun malaman jarhuwar ta'adil yayin da ka zo kana karanta ibarorinsu a cikin littattafansu istilahat ɗinsu da kuma kowane mustalah mai matsayinsa mustalahat ɗina akwai waɗanda suke dukkan akwai waɗanda suke mushtaraka dukkan malamai suna amfani da su akwai kuma mustalahat waɗanda suke sun keɓanta da malami akwai mustalahat wanda yake malami shi yake faɗansu kuma yana da fassararsa gare su kamar imamul bukhari yana da nasa mustalahat ya ce sakatu anhu fihi nazar fi hadithihi nazar to me matsayin waɗannan ibarat sakatu anhu bi ma'ana mastur kenan sun yi shiru a kansa shi ko ya faɗa wani waje ce duk wanda ka jina ce sakato an hutu falata juzur riwayatu an kaga wannan sai ka ɗauka ai a zahiri sakato an hu mastur ne da wata ibara wanda al'iraki za dai mu gani wanda iraki yake cewa ala ya dai adl mun taba ambatan da ko ala ya dai adl to kaga waɗansu sai suka fassara ta ala ya dayya adlun a waje na adali ne to shi kuwa ya fassara ta ne da wani sarki da yake da a hauninsa hauni wanda in dai ya ce ala ya dai adl a kai shi hannun adl to a kashe shi ke saboda ka idan ya ce ala ya dai adlin ma'ana halik halakakke ne wajen riwaya to waɗannan maratib ɗin idan muka gama su insha Allah muna fata ya zamanto kan cewa lokacin nan an yi kantocin nan to sai mu zo mu yi practical mu ɗauko mu bi iltafan jarhuwar tare za mu ɗan tsayar da karatun mu ga kowane littafi na jarhuwar ta'adil a salib da aka yi tasnifi kutubu thiqat kutubu du'afa da kutubul fiqatu wal du'afa wadda aka hada su sannan da kutubul da da kutubul ruwatil kutubil ma'rufa dama su ne anwa'ul kutub din guda hudu na jarh wa ta'dil a kowane nau'i mu dauki waɗansu namazij mu ga yadda suke dan mu san yadda zami amfani da littafan jarh wa ta'dil din don saboda babban fa'idar a wannan ilimi ya zamanto kasan manahijul a'imma don in ka tashi a in ka ga rawi ka ga aina za ka neme shi duk da yake yanzu irin wannan search engines da aka yi na kwamfuta na mausu'a ya sauƙaƙa bahas ɗin amma shi kansa wani lokaci a sanin manahij in shi zai taimaka maka wajen ka kai ya zuwa ga ma'aluma cikin sauki Mm, kuma koma dai da koma dai da akwai waɗannan a usu- a- a manhaji na na bincike search engines da ake da su ka san kai kanka yau inda babu su kana library ne baka da computer wanda littafi za ka duba cikin sauƙi ka samu rawi to wannan gaskiya yana da bu- yana da muhimmanci mu samu mu yi shi a so insha Allah idan muka gama maratibu ta'dili wa tajri za mu zo mu yi wannan practical din muna fata a lokacin ya zama to kan cewar an sanya an gama mana kanta mu to da wannan idan muka gama wannan babin mun ci rabin mustala Ah, abin da ya danganci ilmul hadithi dirayatan mun gama shi yanzu za mu sai mu shiga ilmul hadithi riwayatan sifatu riwayatul hadith da sauransu amma ba zai yi mu fara shi yau ba inda na ga sauran minti goma sha biyar a kira sallah na'am duk ilmul hadithi dirayatan muke yi Eh. na'am ya fi wahalar yi shine wahalar mustala sauran kawai gangara ne wannan alfahar algatan na'am tajrid wal jar eh aljarh shine a sunan ne ismul masdar at-tajrih ko shine masdar din tajrih shine wato raunan rawi shi kuma aljarh shine raunin da aka bashi yau lokacin da kuma in ka sani da maratibul ta'dil wal tajrid wani lokaci kuma sai maratibul jarhi wa ta'dil eh sukan ce maratibul jarhi wa ta'dil sukan yi abu- eh, ai ka san sau da yawa akan yi tabadur tsakanin masdar da ismul masdar wallahu ambatakum min al-ardi nabata kaga maimakon a ce in bata sai aka ce nabata na'am alaikum assalam na'am to na'am ciniki na intanet da ake sayan mota
mm.
kana nan sun kai rajista ɗin da za ka saya Mm.
a cikin cinikin nan wani lokacin wannan ya kara kuɗi ne wannan ya kara
wannan ya karin kuɗi Eh, ma'ana in ka saya za ka saya dala dala ɗari ɗaya sai wani ya ce ya saya dala ɗari da ashirin Mm, da kowa yana ji mm, sai kuma a yi gam in an jima sai wani ya ce ya saya talatin mm, sai wani an jima ce ya saya ɗari biyu mm.
in aka yi samu kamar minti goma ko sha biyar ba wanda ya kara an su ga yi sai a yi maji ka yi an sayan maji Mm, mm, sannan sai ka bi process din da ake kawo abubuwa da yadda za ka tura da su kudin da za su kawo mashi wannan cikin yake tambaya mm. ai muzayada ne cinikin muzayada ya halatta ba najash ba ne ita shi ka'idar muzayada ya zamanto ta kubuta daga najash al najash shine mutum ka ƙara kuɗi akan abu bayan ba so kake ka saya ba don kawai ka- haɗin baki da mai sayarwa eh don ya tsada amma kai in an ce kawo kuɗin ba kawowa za ka yi ba to wannan shine wanda ya zo hadisin na hannabi sallallahu alaihi wasallam anin najash Mm, to idan dai cinikin muzayada ya kubuta daga najash to ya halatta
ana magana yadda da yadda a a yadan biyadin idan canji ne yadan biyadin idan canji ne amma wannan ba canji ba ne za ka ba da kuɗi ka jira a kawo maka sila kuma ma ba salam ba ne ba salam ba ne don salam a a akan mausuf fi zimma ne wannan bai'ul ajal ne ka ba da kuɗi ka riga ma ka siya ka riga ka siya sai dai yaushe zamani zai intikali ya zuwa gare ka yaushe zamani zai intikali ya zuwa gare ka Um, zamani zai intikali ya zuwa gare ka daga randa aka dora ta akan jirgin ruwa Mm. daga randa aka dora ta akan jirgin ruwa to shi mai sayarwa ya riga ya kubuta duk abin da ya samu mota akan asarar ka ne sau da ka haƙƙinka ne kai mata inshora in wani abu ya faru gare ta na'am ai bai'ul mu- a- a- abin nan a- albai'ul ghaib shine abin da ake cewa bai'ul ghaibi ala sifa Eh, ya halatta ballantana ma ana turo hoton komai sai an inji da kuɗi eh da takun ma da aka yi da cafin da aka yi mata da illar da take da shi Eh.
sai ba za ta tashi wannan ba za ta tashi eh, bai'ul ghaibi ala sifa ne kayar
ai ya halatta المزارع كما اوكشن كان اوكشن سيلز eh auction sale ne eh cinikin auction لا ne يسلم على النجش
eh to idan yawanci yawanci najash din yana faruwa ne idan ya zamanto aka zo aka yi auction din da kowa da kowa yana nan amma kama wani wanda ake online zai wahala a yi najash amma wanda za a zo a yi kada kararrawa dama yawanci za ka ga wani ya hada baki da mai mai yin auctioneer din Eh, ya riga ya bashi wani abu ya ce daga ka faɗa zan kada kararrawa kana faɗa ka ga ka- ka- ka- ka- kada kai wasa fa ina ganin ka zan kada kararrawa ana son abin ya kuɗi sai a rubuta yanzu wannan ya ƙara wannan ya ƙara Eh.
wannan ya- can wani ya ƙara Eh, so duk wanda masu ƙara ba kamar da fara an ci su kawo kuɗi ba su kawo ba su kawo ba Mm. haka suke cinikin a a motoci a a saudiya haraj in ka ji ɗan mata to a haraj to ni dai wannan a haraj ni ni na sha sa- na sha sayan mota ma da irin wannan ware yawanci mota ta na na na na na- na taba sayan mota na- na sayi mota sau ko biyu ne ko uku a madina a haka malam sai dai tambaye Mm.
tambayar da ta yi sa Mm.
game da mutumin da ya zo yana son kala
Eh, saboda haka amma bai zo ma da kuɗi ba eh.
sai ya ce yana son kala dubu goma rashin kuɗi sai Oh.
ya sai ka ce mai in zai tashi dawo in zai dawo ma da kuɗin zai dawo a rashin kuɗi kuɗi da saba'in amma a inda ka ba shi kuɗi da sittin ake shi kuma sai ya ansa a hannun ka da kuɗi da saba'in ka ba shi ita amma kuma in tashi wadala zai dawo da ita naira zai dawo Naira zai dawo.
a kan 370 kuma Mm. Mm, wannan riba ne riban nasani in ya tashi shine a hadisin ibn umar shine a ya ce la la ba'sa a, ya ce a, kuntu abi'ul ibil fil baqi bidarahim wa akhudhu dananir wa abi'u dananir wa akhudhu darahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba'sa bidhalika idza akhadtaha bi sarfi yawmiha ranar biyan a ran da kimar dala take a haka zai biya ka ba shi dala dubu goma Uh, zai- ran da ya tashi biyan ka zai biya ka dala dubu goma a kimar canjin a wannan rana in naira zai biya ka a ranar biya ba zai duba a ranar da ya karba ba wala a kan canjin da kuka yi da kuka yi ittifaki a kai domin idan ka ce zai dawo maka da ita a kan 370 kun riga kun yi canji babu taƙabur har kun riga kun yi canji amma shi a zimmarsa yana da dala dubu goma da zai biya amma bai kawo naira ba sai lokaci na gaba kuma an ce ga nairar da zai kawo kaga tun a lokacin ga riga ka san kan cewar a a za ka karbi miliyan 37 daga wajensa Mm. saboda haka a, an sa- wannan jinkirin da aka samu riban na sa ne a shi ne aka ce ai haramun ne ai malam ai riba ne kamata ya yi yanzu kaga alal misali a yau mutum ya karbi dala dubu goma ya karbi dala dubu goma daga wajen dan canji a a s- mako mai zuwa zai biya shi to in yi tashi biyansa a ra- a mako mai zuwa a ranar nawa ake canjin dala kuma ta sauka in ma ta sauka shi zai dauki asara to ai shine shine adalcin musulunci din gaskiya in ma ta sauka shi zai dauki asara amma misali idan bai idan bai a nan da zai zai ansa kawai kaman bashi ne yau
eh bashi ne bashi ne sai ka kawai kaman bashi bai kara mu komai ba Eh.
haka ya kalla sai ma sai ya ansa ai ba zancen ka ce za ka sayar masa ai ba za- babu zancen sayarwa bashi ne ka bashi sai dai ansa bashi tunda sayarwa shi sayarwa in dai a canji ne dole ya baka naira a lokacin dole ya baka naira
wannan magana ne ya ji za eh eh a yanzu ɗaukar kuɗi cash eh, tana da idan
eh yawa munajazar shine kana bash yana kana karba kai kuma kane masa transfer ya ka tsaya ya ga alert sai an ji yayi alert eh to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk